This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Juma'a ta babbar rana 24 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa shugaba Donald Trump ya gabatar da shirinsa na jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na kasashen duniya da aka yi a ƙasar Switzerland inda ya yi masu tayin su zo su kafa masana'antunsa a Amurka. jama'a a ukraine sun ce rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki da aka kai a cikin dare waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu wata tankar yaƙi ta isra'ila ta kashe falasɗinawa biyu a yamma da birnin rafa da ke kudancin gaza a jiya alhamis kanan labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji mu da rahoto kan halin da wasu mutane da ke fita neman abin rufin asiri zuwa wasu kasashe daga najeriya ke fadawa halin kakanika yi sakamakon yaudarar su da akan yi wannan abin da ake magana a kai abu ne na takaici sau da yawa za ka ga wayannan mutanen in reality idan suka je rayuwar da suke yi a can gurin kawai modern day slavery muna kuma tafi da fassarar rahoton veronica banderas ta murya amurka dangane da jan kunnen da shugaban amurka donald trump ya yi wata faransa na rasha vladimir putin kan ya dakatar da yakin da yake da ukraine ko kuma ya fuskanci fushinsa Our efforts to secure a peace settlement between Russia and Ukraine are Kokarin da muke yi na samar da zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine a halin yanzu. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafa da shirin da ɗan gari. inda a yau za a ji tarihin garin saifore da ke yankin karamar hukumar yola ta kudu a jihar adamawa najeriya to amma fa duk sai bayan an saura da kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaba Donald Trump ya gabatar da shirinsa na jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na ƙasashen duniya da aka yi, inda ya yi masu tayin su zo su kafa masana'antunsa a Amurka ko su fuskanci haraji mai yawa babu wata makawa. Shugaba Trump ya gabatar da jawabinsa ga kusoshi masu manyan masana'antu na duniya ne ta bidiyo a yanar gizo. Ya kuma bayyana wa masu zuba hannun jari na ƙetare tsare-tsarensa da za su amfane su da kuma takunkumin haraji haraji mai yawa idan suka yi akasin haka a ƙoƙarinsa na karfafa saka hannun jari a kasar da tafi karfin masana'antu a duniya. my message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes. Ya ce sako na ga kamfanonin kasashen duniya abu ne mai sauki. Ku zo ku kafa masana'antunku a Amurka kuma za mu ba ku mafi karancin haraji idan aka kwatanta da wata ƙasa a duniya. Amma idan ba ku kafa masana'antunku a Amurka ba wanda zaɓin ku ne. to za mu sanya haraji sosai a akan ku da za su shigo amurka Sakon Trump dai ya sha bamban da na sauran shugabannin manyan kasashen duniya a taron tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin Davos na ƙasar Switzerland, waɗanda suka fi mai da hankali akan mahimmancin haɗin gwiwar ƙasashe wajen tunkarar batutuwan da suka shafi ƙasashen duniya. Jami'ai a Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki da aka kai a cikin dare, waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu, wasu da dama kuma suka jakkata sannan gine-ginen kasuwanci da na zama suka lalace. ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta ce tarkacen jiragen saman ne suka kashe mutane biyu a tsakiyar yankin kiev ta kuma ce wani bene mai hawa da yawa da gine-ginen 'yan kasuwa na daga cikin cibiyoyin more rayuwa da aka lalata a haram a halin da ake ciki ma'aikatar tsaron rasha ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun kakkabo tare da lalata kusan jirage marasa matuki 120 a yankuna sama da goma ciki har da birnin moscow a cikin daren yau juma'a da ukraine ta harba ba a dai samu asarar rayuka ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam ɗin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To sai dai kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu Abuja a Najeriya. Inda a rahoton da wakilin sashen Hausa Halima Abdulrauf ta aiko mana a zaku je da wasu 'yan Najeriya musamman ma matasa ke ci gaba da yin ƙaura daga kasar domin neman rufin asiri a wato rayuwa mai inganci a kasashe masu karfin tattalin arziki duk da kalubale da suke fuskanta wajen bin barauniyar hanya. To sai dai wasu masana sun ce kawar da talauci fa shine kaɗai mafita ga wannan matsala. matsalar neman rayuwa mai inganci a kasashen waje musamman masu karfin tattalin arziki da matasan najeriya ke yi wanda aka yi wa lakabi da jafa abu ne da aka shafe shekaru da dama ana fama da shi sai dai a shekarun baya bayan nan matsalar na ƙara kamari sakamakon matsin tattalin arziki da ake ciki a ƙasar wannan matsalar dai ya ƙara jawo hankulan al'ummar najeriya ne a cikin 'yan kwanakin baya bayan nan sakamakon rahoton yadda wasu ɗaruruwan mata da aka yaudara da sunan aiki suka makale a ƙasar iraki batun da daraktan sakataren yada labarai hulɗa da jama'a da tsare-tsaren ma'aikatar nidcom mai kula da ayyukan 'yan najeriya mazauna kasashen waje wato abdurrahman balogun ya ce duk da cewa waɗanda lamarin ya shafa sun je ne a bisa ra'ayin kansu a sunan neman rayuwa mai inganci ma'aikatar harkokin wajen najeriya na aiki tukuru don ganin an ceto mutanen da lamarin ya shafa Tunda 'yan Najeriya musamman ma masana da ke aiki a bangaren yaƙi da matsalolin da suka shafi safarar mutane cin zarafi baya ga matsalolin da suka shafi na jinsi suka fara tofa albarkacin bakin su akan wannan matsalar. Sunana Hassana Maina ni ce jagoran kungiyar da ke zaman kanta well Support Initiative. To wannan kungiyar dai tana aiki ne ta ganin yadda za a hana mutane cin zarafin mata. To idan kika duba abin da ake kira human trafficking abu ne da dama tuntuni ake kai ana yi. Kullum ana kan wayar da kan jama'a ana ce mutane a'a ba wai a je kasan wajen bane ina za ka je me za ka yi duk duk wa'annan abubuwan ba abin da zaka tamba wani wai agent da zai kai ka wani waje ba ideally ma yanzu idan mu ce na je america ya kamata in je in nemo embassy nigeria a america kenan in gabatar da kaina domin idan har abu ya same ka kasan kasan akan abu ya same ka amma idan kika duba yadda ake yi a iba mutane a kai su wa'ansu kasashen nan tun ba kasashen larabawa ba ba a bi ta sami mai kyau kuma muna jin labaru kala kala so kungiya na muna magana akan wannan abubuwan kuma wannan su agent da su suke yi san akan wannan laifi ne a kasan nan Najeriya bata yadda ba ka ɗau mutane ka kai su wani gari. Ita ma jagorar ƙungiyar Zakawis Aisha Kabu ta ce. Da farko dai ni sunana Aisha Kabu ni ce shugabar kungiyar nan da ake wa lakabi da Zenith of the Girl Child and Women Initiative Support wato Zakawis ina aiki a nan arewa maso gabacin Najeriya. Wannan abin da ake magana a kai abu ne na takaici so da yawa za ka ga wayannan mutanen in reality idan suka je rayuwar da suke yi a can gurin kawai modern day slavery ne sabida wani lokaci ba ma waɗanda ba su je makaranta ba wanda sun je makaranta tu in search of greener pasture ki ga cewa sun je neman abin da su rufa kansa siriya su in ka tambaye su za su ce sun je aikin reno ko aikin dafa abinci amma kuma in reality cin zarafi da wayannan matan ke fuskanta ba abu ne da za ka so ka ji ba ya kamata shugabanninmu su dubi abubuwa abubuwan da za su yi su ga cewa sun rage talauci so that mutane ba za su yi tunanin za su je wata kasar su wani abu ba. A nasa bangare dan gwagwarmaya mai fafutukar ganin an kawo sauyin tunani tsakanin matasa Khalif Kwandi ya bayyana cewa. Abu na farko da ƙasar da muke bukata shine gyaran tunanin al'umma wato a turanci social orientation wannan hanya ce mai muhimmanci don magance matsalolin da muke fama da shi kamar su matasa da ke neman zuwa kasashen waje suna tunanin akwai sauki ko akwai wasu dama za su samu wanda babu shi a nan Najeriya wato Japa syndrome. Ana buƙatar wayar da kan matasa kan damar kasuwanci cikin gida da kuma wasu hanyoyi na bunƙasa rayuwa musamman a fannoni kamar noma, fasaha da masa'antu da hanyar nuna nasarorin da aka samu a gida. Wato Najeriya ƙasa ce wanda ke da opportunities da yawa wanda in muka tsaya muka bi su ya fi abin da za ka samu a can kasashen waje. Tun ba yau ba ake fama da matsalar yaudarar mutane zuwa kasashen waje a sunan samun rayuwa mai inganci ko masana ke ganin kamata ya yi a ƙara ba da ƙarfi wajen wayar da kan matasa don su rika bin hanyoyin da suka dace ko da za su bar ƙasar. A Najeriya dai akwai dokar da ta haramta fataucin mutane musamman yaudara da sunan aiki inda aka sanya hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari ko taron naira dubu ɗari biyu da hamsin kwatankwacin dala naira ga duk wanda aka kama da aikata wannan laifin halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya To an gaishe ki masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter, wato X da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Wata tankar yaƙi ta Isra'ila ta kashe Falasɗinawa biyu a yamma da birnin Rafa da ke kudancin Gaza a jiya Alhamis a cewar bangaren da ke kula da ayyukan gaggawa na ma'aikatar tsaron Falasɗinu. Sojojin Isra'ila sun ce suna nazari a kan harin kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka bayyana. Yankin na Rafa dai na kusa da kan iyakar ƙasar da Masar ne. Wannan harin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas ta fara aiki a ranar Lahadi. Ana kuma sa ran za ta ci gaba da aiki har zuwa akalla makonni shida. haka zalika a jiya alhamis sojojin isra'ila sun ce sun kashe mayakan jihadin addinin islama guda biyu waɗanda ke da hannu a wani mummunan hari da aka kai a farkon wannan watan kan wata mota kirar bas a yankin yamma da kogin jordan da isra'ilar ta mamaye jami'an shige da fice na amurka sun kai samame inda suka tattaro baki marasa takardun zama kasa da ma 'yan ƙasar a wani wurin aiki a birnin newark da ke jihar new jersey a jiya alhamis magajin garin birnin ya faɗi cewa har da wani da ya taɓa aikin sojan kasar aka tsare sannan an take haƙoƙin jama'a labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kwanaki kaɗan da fara shugabancinsa Donald Trump yana ƙara nuna matsin lamba ga Rasha da ta fara tattaunawar zaman lafiya da Ukraine. A ranar Alhamis, Rasha ta yi watsi da barazanar Trump cewa Amurka za ta kakaba sabbin takunkumai da haraji akan Kremlin muddin ta ƙi kawo ƙarshen yakin. Ga fasarar rahoton na Veronica Balderas. Mutane da dama ne suka mutu a wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Alhamis a birnin Zaporozhye na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya tabbatar da harin a shafinsa na Telegram kuma ya yi kira da sakawa Rasha a karin takunkumai. Sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sake sabunta kiransa a ranar Alhamis ga dukkan bangarorin biyu da su kawo karshen yakin. Our efforts to secure a peace settlement between Russia and Ukraine are Kokarin da muke yi na samar da zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine a halin yanzu muna fatan yana kan hanya yana da matukar muhimmanci a yi hakan. A ranar Laraba, Trump ya rubuta a dandalinsa na sada zumunta na True Social cewa ko yake baya son cutar da Rasha, dole ne a cimma na zaman lafiya ko kuma a fuskanci karin haraji da kuma takunkumi a kan duk wani abu da Rasha ta siyar ga Amurka. Takakin fada Kremlin Dmitry Peskov ya yi watsi da barazana a ranar Alhamis. Mu ba mu ga wani sabon abu a nan ba, mu a shirye muke a tattauna sai dai a cewar wasu masu fashin baki amurka na da damar da za ta iya yin tasiri a yakin stephen piper kwararre ne a kan tsaro da haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa a cibiyar brookings uh, uh, uh, ya ce zai iya ci gaba da bayar da makamai ga ukraine zai iya daukar mataki don cin gajiyar dala biliyan 300 na kadarorin babban bankin rasha da aka hana su tabawa matthew smith associate professor ne a fannin tsaron ƙasa da kimiyyar siyasa a jami'ar new haven the best leverage that the U.S. has is that it can continue to hold together its European allies. Ya ce mafi kyawun abin da Amurka ke da shi shine cewa za ta iya ci gaba da rike ƙawayenta na Turai tare da haɗa kai da ƙasar China. A taron tattalin arzikin duniya da aka yi a Davos, sakatare jiran na ƙungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce dole ne kasashen turai su kara tallafin kuɗi ga ukraine a halin yanzu domin nasarar da rasha za ta samu zai iya yin barna sosai ga kawancen a nan gaba Ya ce ba zai zama ƙarin biliyoyi ba, zai zama ƙarin triliyan ne. Domin idan Ukraine ta yi rashin nasara to za a dawo da fargaba ga sauran neto. Bugu da ƙari, lamarin zai kasance mai matukar tsada fiye da abin da muke tunani a halin yanzu dangane da ƙara kashe kudaden da muke kashewa da kuma bunƙasa samar da masana'antu. Rik ya kuma yi gargaɗin cewa gaggauta jeje na tsagaita wuta ga Ukraine zai iya zama babban kuskure. An gaida Muhammad Hafiz da fassarar rahoton Veronica Balderas. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan mu da kasancewa da ku ta cikin shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa da gidan rediyo murya Amurka da kuma gidan rediyo Najeriya Fombina FM Yola da ke yada shirye-shirye akan mita ɗaya sifili ɗaya da digo biyar a zangon FM. a nan jihar Adamawa a faɗin tarayyar Najeriya. Ni ne Abubakar Ibrahim da zan kasance tare da ku. A yi sauraro lafiya. Yawa cikin shirin mun jiyo tarihin kafuwar wata gunduma mai suna sai bore da ke ƙarƙashin ikon karamar hukumar Yola ta Kudu a nan jihar Adamawa wannan gari na sai bore wanda mafi yawa Fulani da Sullubawa ke kewaye da shi ya kafu ne a bisa doron tarihin da bai gaza shekaru ɗari biyu ba. Kamar dai yadda muka ji daga bakin mai unguwar wannan gari na sai bore mai suna Hamman Joda iya ya fara da bamu tarihin wai shin wane ne ma mai unguwa na farko da ya fara rike wannan gari ya kuma aka yi aka samar da a wannan yanki na sebore lallai sebore nan a takance dai ba zai kasa shekara ɗari biyu da goma sha biyu shekara ɗari biyu da goma sha biyu a matsayin gari aka ware shi ko unguwa ne ko yanki a matsayin gari jimilla ne daga wani karamar hukuma aka yanko shi yola south ne hakimin ku ɗaya ne ko kuma kuna da naku hakimi a muna da hakimi yola amma yanzu an ba mu sabon hakimi mun dawo bamba an yanka jimilla guda biyar nan an ba mu hakimi sabon hakimi kwanan nan ku ward ne naku daban ko kun an haɗe ku daban ba ne a gaba da ward namu ɗaya jimillu biyar nan ward ɗaya ne a waye ya fara rike garin nan a matsayin shine jagoran garin lallai a tarihin abun da na sani ka gani a nan aka haife mama na kaka na duk a nan aka haife su akwai wanda aka fara jimillan ɗin akwai ardo halaru akwai eh, lawan babba akwai lawan bijam akwai lawan daudu babba akwai lawan gidado akwai lawan buba akwai wanda ya yi riko kuma wakili jingima aji shi ma ya rike shekara takwas akwai yanzu muna da lawan bappa ahijo usman hammawa yanzu shi ne muke da shi yanzu to yanzu gashi wannan tarihi da ka kawo kuma ka ce akalla shekara ɗari biyu kenan da wani abu yaya za ka kwatanta ci gaban da kuka samu tun daga samuwar garin har zuwa yanzu akwai ci gaba ko dai akwai koma bayan gaskiya sai bore da ya kamata yanzu mun ci gaba aka ce da sai bore da rai kwana ɗaya ka ba mu tuta kwana ɗaya aka ba mu tuta rai yana kasan kamaru amma yanzu rai ya dawo kaman abuja kaga sai bore mu sai baya baya sai baya baya me matsala masalan kaga tun jamanin soja kaga sai bore yana nan har yanzu an dawo siyasa siyasa tun jamanin obasanjo da ya kamata sai bore nan a ji mu a gan mu kuma sai bore nan kome su ji daɗi amma yanzu babu kuma da ya kamata tun obasanjo mu samu wuta mu samu hanya mu samu ruwa mu samu asibiti amma duk babu asibitin nan tun ba haife ni ba na ga asibitin nan ɗaki ɗaya har yanzu kuma ɗaki ɗaya makaranta ɗaki ɗaya yanzu ne aka samu lokacin bello tukur senator bello tukur ya zo ya yi mana ciki uku yanzu ciki uku din ma rabi e, iska ya ɗauka rabi yana nan ya ya mu bamu kasa sai boren nan bamu kasa tum babba da yaro bamu kasa mutum ɗari bakwai ko ɗari takwas cikin sai bore babba da karami amma yanzu ba makaranta ciki biyu ne kawai asibiti ɗaki ɗaya ba dokta asibiti ba kowa makarantar nan kuma aka ce malamai a sai malamai ba su kasa goma sha biyu ba amma kowane rana mutum ɗaya ya zo yara suna wasa suna faɗa makaranta malamai dewa malamai kuma guda ɗaya ya zo kuma sai nan ya kamata a najeriya nan duk ina ji ina gani adamawa nan duka ba wanda gari bayi da malamai dan gari sai sai bore sai bore muna da wanda suka yi karatu amma ba a bamu malamai ko ɗaya ba mun yi roƙo mun yi roƙo babu yanzu wanda yake karɓar salari dai a sai ɓore mutum ɗaya ne kawai shi ma kilina ne na asibiti amma ɗan sai ɓore dai ya je lokal gamma ya karɓi kuɗi na albasi na wata babu. Kana nufin har shi dokta Abubakar da yake kula da asibitin shi shi ne kawai ma'aikacin gwamnati shi ma ma'aikacin gwamnati na kilina ne an ɗauke shi na kilina ne permanent. Ba wai likita ba. A ba likita ba shi ma ba likita ba shi ma kilina ne aka ɗauke shi yanzu yanzu shine yake taimakon mu ya samu ruwa ya yi dirin mutum ya yi dai yana ta koya koya dai yana ta koya koya amma dokta kan babu ko daya duk da cewa shi ma ba likitan ya karanta shi ma ba likita ya karatar ba shi ma ba likita baya karanta ba shi ma dokta kan bamu da shi ko daya babu to ma sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin nan ne na da dan gari shirin da gidan rediyo na muryar Amurka da haɗin gwiwar gidan rediyo Najeriya Fombina FM Yola suka ɗauki nauyin kawo muku inda yau a cikin shirin muke sauraron tarihin kafuwar gundumar garin sai bore da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a nan jihar Adamawa wanda kuma muke tattaunawa da mai unguwa na wannan gari mai suna Amanjoda Boboiya iya matsayinka na mai unguwa me manya manyan matsalolin lissafa mana abin da kuka fi amma sai a matsayi na mai unguwa kuma mai mai mai mai mai fada da yawun mai jimillan namu da community sai bore gaba daya muna roƙon gwamnati ya taimake mu mu samu wuta mu samu hanya mu samu ruwa a taimaka mana da asibitin nan kuma a faɗaɗa sai a yi katanga mu samu doktoci shine muna roƙo gwamnati ya ji mu daga federal government has state gamman har local gamman muna roƙon wannan gwamnan mu nan kuma muna ji gwamnan nan gaskiya muna ji muna gani yana yi kome amma abun baya isa wajensa ne da je isa je tuna sai bore in an ce masa mbamba ward je tuna sai bore gaskiya mbamba ward a siyasa yola south gaba daya ba wanda ya fi mbamba ward uriya ba wanda ya fi mbamba ward uriya in an ce ma gwamna fintiri mbamba ward to ya sani to a cikin mbamba ward ne sai bore yana yana da jimilla amma ba ba mu samu kome ba amma mun sani gwamna ne bai sani ba gaskiya inda ya sani zai taimaka mana kuma hanyar mu din daga daga daga kolta mararaban jawali zuwa sai bore bai wuce kilomita in ya yawa kilomita shida amma ba wuta muna gani wuta ko ina daga nan guroren nan muna gani wuta ƙauyukan nan ko ina wuta amma mu ga mu nan mu yi kuriya kullum gwamnati wanda yake ci shine muke sir da shi anan kullum gwamnati kullum wanda yake ci mu yi kullum shekara takwas ya tafi babu shekara takwas da tafiya kullum muna roƙo wutan nan dai a taimaka mana a samu mana wutan lantarkin nan dai mu kuma mu yi ƙoƙari mu dinga biya amma babu e makarantar nan kuma malamai babu gasi hanya muna kullum da damuna in an yi babban ruwa akwai kwalbatin namu babba nan a dam nan shi kuma in babban ruwa ya zo sai mu sai mun jira awa biyu awa uku babu da muna jin kamar matsalolin tsaro kidnapping da waye yanzu an daina wallahi yanzu ka an daina gaskiya shi kam yanzu yanzu mun ji shiru kaga muna gwamnan nan ya ji roƙonmu da nuhu ribadu da usman sali usman malkoi gaskiya yanzu kam batun security kam gaskiya mun ji daɗi muna bacci da wallahi ba mu da bacci amma yanzu muna bacci ba lafiya lafiya kalau yanzu ba kome alhamdulillah wannan kam inda gefen security ka alhamdulillah gaskiya mu dama ba mu da matsala sosai amma yanzu mun ji daɗi sosai ba kome security an yi security ba damuwa batun security ga alhamdulillah gaskiya to yanzu wani kira kuke da shi a karshe ga gwamnatin jiha da na tarayya da 'yan majalisun ku da sauransu wallahi yanzu mu ka muna kira daga daga daga daga shugaban ƙasa har senator har ref har member har gwamna har chairman su taimake mu su samar mana da wuta da hanya da ruwa da makaranta makarantar nan gaskiya yanzu ma ka duba akuyoyi kawai a kwance a wurin ga makaranta ba malamai makarantar din kuma ɗaki uku ne kawai kawai tun damuna makarantar nan ba bude shi ba tun damuna ba bude shi ba gashi nan sasa ka duba na je wajen es na gaya masa nace masa malamai nan ba su zuwa malamai nan yace in Allah ya da shekaran nan in ya fara shi da kansu je yi supervising ni ne PTA caman kuma na je na kai masa roƙo na kai masa kuka kuma ya taimake mana ya taimaka mana ya taimaka mana na gode muku Allah ya komar da ku lafiya kuma yan siyasan namu do Allah do annabi su taimaka mana su taimaka mana To masu sauraro ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki tilas a nan zamu jalin zamun shirin inda a yau muka ji tarihi na garin sai bore daga karamar hukumar Yola ta Kudu shirin da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwar gidan rediyon Najeriya Fombina FM Yola suka ɗauki nauyin kawo muku a madadin dukkanin abokan aiki. Umar Usman ya tace mana sauti sunana Abubakar Ibrahim cewa a huta lafiya. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su to sai a biyu mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuwa ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel To za mu fara ne da saƙon Kinunu Sani Yunusari daga jihar Yobe wanda ya ce salam biyu Hausa. ina jajanta wa 'yan uwa da iyalan jeremiah usaini tsohon ministan birnin abuja wanda allah ya wa rasuwa a yammacin jiya alhamis ubangiji allah ya baiwa iyalansa haƙurin jure wannan babban rashi sai sakon sani mai lange-lange ya lawaya wuri wanda ya ce albarkacin ranar ilimi ta duniya da ke gudana a yau muna kira ga mahukunta da su dage wajen ganin sun ba mata ilimi da ya kamace su ganin cewa ilmantar da ya mace tamkar ilmantar da al'umma ne da fatan allah ya sa a dace sai sakon shehu adamu rajau wanda ce gaskiya yadda mutane ba sa daukar darasi a duk lokacin da tankan mai ta faɗi abin akwai ban haushi sai mota ta faɗi mutane su je kwasar ganima a ƙarshe su farka su gansu cikin kabari ba shiri allah ya kyauta sako na gaba ya fito ne daga mustapha ibrahim yunusari daga jihar yobe wanda ya ce salam biyo hausa gaskiya mun ji daɗi da isra'ila ta tsagaita wuta a zirin gaza fatan alkhairi ga voa hausa a ƙarshe sai saƙon sanusi maɗattai da magaram da isu makeri maɗattai da ilyasu yakuba digawa da yakuba mai aski ba da raka da musa malam indu kazawai waɗanda suka ce salam biyu hausa muna sanar da zuwa ga sabon gwamnanmu na jihar da magaram wato kanal mamman sani masallaci wanda ya iso da magaram a ranar litinin din da ta gabata muna fata zai mai da hankali wajen kai ziyarar bazata a cibiyar ma'aikatan gwamnati da sauran ma'aikatu na da magaram domin hakan zai zabarar da ma'aikata tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata da fatan allah ya taya shi riko an gaida Muhammadu lalu da saƙonnin masu sauraro masu sauraro yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice shugaba Donald Trump ya gabatar da shirinsa na jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na kasashen duniya da aka yi inda ya yi masu tayin su zo su kafa masana'antunsa a Amurka ko su fuskanci haraji mai yawa babu wata makawa. Shugaba Trump ya gabatar da jawabinsa ga kusoshi masu manyan masana'antu na duniya ne ta bidiyo a yanar gizo ya kuma bayyana wa masu zuba hannun jari na ƙetare tsare-tsarensa da za su amfani amfane su da kuma takunkumin haraji mai yawa idan suka yi akasin haka a ƙoƙarinsa na karfafa saka hannun jari a ƙasar da tafi ƙarfin masana'antu a duniya. jami'ai a ukraine sun ce rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki da aka kai a cikin dare waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu wasu da dama kuma suka jakata sannan gine-ginen kasuwanci da na zama suka lalace ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta ce tarkacen jirgin saman ne suka kashe mutane biyu a tsakiyar yankin kiev ta kuma ce wani bene mai hawa da yawa da gine-ginen 'yan kasuwa na daga cikin cibiyoyin more rayuwa da aka lalata a harin. Wata tankar yaƙi ta Isra'ila ta kashe Falasɗinawa biyu a yamma da birnin Rafa da ke kudancin Gaza a jiya Alhamis, a cewar bangaren da ke kula da ayyukan gaggawa na ma'aikatar tsaron Falasɗinu. Sojojin Isra'ila sun ce suna nazari akan harin kamar yadda kafafen yada labarai suka bayyana yankin na Rafa daina kusa da kan iyakar ƙasar da Masar ne. wannan harin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar hamas ta fara aiki a ranar lahadi ana kuma sa ran za ta ci gaba da aiki har zuwa akalla makonni shida haka zalika a jiya alhamis sojojin isra'ila sun ce sun kashe mayakan jihadin islama guda biyu waɗanda ke da hannu a wani mummunan hari da aka kai a farkon wannan watan. To masu sauro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Hawa Sharifi muka fata alheri sai an ji ku.